da koyi Allah shine ma abucin falala mai girma wannan magana haka take ko أخبرتك irin samari خلافتي بالمهدية قد أخبرني به سيد idan ina so ba in gaya maka ne kai muhammadu bin muhammadu sanusi ko abinda nake so in gaya maka inna jami'a ma akhbartuka bihi duk abinda na baka labarin shi min khilafati bil Mahdi, na nace ni ne khalifa na manzo ni ne al mahdi faqad akhbarani bihi sayyidul wujud shugaban halittu ne ni ma ya bani labarin da shi sallallahu alaihi wasallam kuma labarin da ya bani ya qazatan fi halis sihhati la bi naumin, wala bi jazmin wala sukrin wala jununin bal muttasifun bi sifatil akali kun ja abin da ya faɗi to wai me ka kore waɗannan abubuwan <laughs> me kawo me kawo cewa ba rami hmm? shi ne wai yake cewa ya gayan magana ne duwana na biyu ban labari ya a farkafa a nan fasu su aka yi shi fayanwa amma annabi ya ba shi labari ya karmatan a filin allah a farke ga shi ga ne Thank you. wato kaɗan fita hayyacinka haka sai a ce jazubu ne eh kaɗan nika wasu abuwa na hauka-hauka to sai a ce kawai ka a damu ba komai zai koma daidai jazubu ne yansu an sami jazubu ne Allah ya tabi to wani irin wannan wala sukurin kuma ba mai annabi ya gama waɗancan maganganu bal muttasifun bi sifatil aqli a ana sifanta da sifofi na hankali annabi zai ga wannan shine ce to duk me kana maganganun tunda dai ka ce a farke ai shikenan a farke ko ka ja baki ka shi wannan wurin inda yace a kifu din nan babu wawan din nan kuskuren rubutu ne yace wai ƙari da diddan ka yadda ba fa ƙarya bace magana nan sai yace a kifu asara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil amri bihi wannan haibi ma na ha'an kuma ina bin sawu da gurbin manzo sasanni nata illan muslimu idan ba su miƙa wuya ba ni wuya zuwa musulunci ko ka zuwa ga miƙa zuwa ni wuya zuwa ga mahajiyancin ba su miƙa ce ta ba to ka yaƙe su dan wajen ijihadi duk isar da wannan sako wa in ma an tuhajira ilaina ki na biyu ko kuma ka yi hijira ka tafi zuwa gare mu kawai ka ɗauka hoton da kai da jama'a ka daga nan duk Kuna muna ganewa walakin ahabbu ilaina sai dai wannan fashi yafi soyuwa gare mu me me soyuwa hijira ka yo hijira ka taho yasa nan gaba za mu karanta wasiƙa shi da ta iso nan Najeriya an sami waɗanda suka yi niyyar hijira sai suka tafi Sudan don su je su yi masa baya. za mu kai ga karatun za mu ji shi dalla-dalla to can haka ya nemi shi ma ya hijira wai haka ya fi so kama alimta fadlal hijrati min ziyarati wato min ziyadati sawabi wal muqabalati in tayassar in tsara. kamar yadda kai da kanka ka san cewa falalan hijira yanzu falalan hijira na za a yi ko ya fahimta da zaman shi da ya ɗauka ya tafi hijira to falalan hijira kai ma ka sani na ƙarin lada da kuma muƙabala. wato ka zo mu haɗu ga mugaka ya fi a ce kana can muna nan in dai har hakan zai yiwu to hakan muka fi so wala kulli halin ko taridu ilaina min kal ifada to amma diddai ala kulli halin duk ma da ta kasance ko dai kai da ka ci gaba da jihadi nan ko ka taho yanzu muna so sakamakon wasiƙan nan ta dawo mana shine taridu ilaina min kal ifada abinda diddai ya kasance ka dawo ka aiko mana da amsa yi siru ilaihi azamuka min jihadin aw duk abin da ka yanke na maka da azamarka na jihadin ka yi anan bisa da awarmu ka yada ta ko hijira zaka ka taho kuma me ka aiko mana da amsa bari ka jarin da ya cike mai da shi sai ce wa misluka takfihil ishara wa salam irin ka ishara ku ta ishe shi menene nan wurin gargaɗi ne ɗayan biyun nan dole faka ka zaɓi ɗaya in ba haka ba to za mu iya kawo hari kayan ma mu murƙushe ka da irin abin da za mu ci gaba da shi na wannan da'awar saboda haka wa mithluka taksihil ishara irin ka ishara ta ishe shi wassalam shikenan magana ta ƙari. wannan shine irin doguwar wasiƙa da shi ya rubuta ya aika ma Muhammad bin Muhammad Sunusi wanda ya maya ya yaɗa musulunci a wancan sashi na libya a wancan zamani kenan kuma a kan sunna ta manzo sallallahu alaihi to bari mu ji a takaice raddu sunusi ala muhammad ahmad bin abdallal mahdi sudani irin raddin da shi sunusi yi a bisa shi muhammad ahmad bin abdallal al sudani wani irin raddi ya mashi tunda ya ce lallai ai rubuta mai amsa ko arsala ilaihi jawabahu tawil wa khulasatuhu ya aika masa shima da amsa dogwa wanda rubuta ta da waye zaka ga dogon maganganu ne wanda suke kila mu muhallu shari kawai mu ce bukata inni lam gatanan wa khulasatuhu samare nata amsar mu faɗi inda yake shine muhimmi ko innani lam ablug manzilatal ghubari alladhi sara fi anfi farasi usman radiyallahu anhu fi ihda ghazwatihi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin amsar da ya bashi ce ka sani lallai ne ban kai ko daidai da matsayin ƙurar ƙurar hancin dokin da Usmanu ya yi yaƙi da shi zamanin manzo sallallahu alaihi matsayina ban kai matsayin ƙura da ta makale a hancin dokin Usmanu wanda ya gumurzin yaƙi da shi ba balle har ka ce wai ga wata kujera tashi ka aje min wai in zo in zauna kanta kuna banta amsar ta yi amsar ko bace ba kasan ɗan bida in za a yi mai raggi ba a yi mai mai sauƙi saboda yanke ba fanni hanyar ka daban tawa daban kuna banta da kyau yake ce mashi wala jawaba indi ala hadal kitab wannan littafi da ka rubuto man ni ba wata amsa da zan baka sama da wannan ba wata amsa zan zauna bata lokacin gaya maka ni bayan maganganu ne na tasin ne bisa da koki so ki burutsu ka zauna kana cewa annabi ya baka labari ya baka labari ya baka kuma a farke hmm? wai ya zauna da kai da kai da sahabbansa lafa har ma ya ce eh sahabbai kaza kaza sahabban ka zauna kan kujerar sahabbansa wannan wata magana ce ni ba wata amsa da zan baka ثم أمر الرسول بالعودة من حيث جاء sannan ɗan aiken da ya kawo mai takardar ya ce mai koma daga inda ka zo ka zo na karfe ka na karfe takarda na karanta bisa ka'ida ta diplomasiya ko to ka koma inda ka fito ba wani abu da zan ce maka kuma ba abin da ya haɗa ni da mai gidanka kenan wancan shehi naka magana wani shine almahadi shine kaza kaza bisa wannan tsarin ni ban yarda ba kuna ganewa wa ausa malika wadi bi Allah ya harika sakinan ma'al ma'al mutamahdi bal iza ja'ahu muharibun yuharibuhu sannan ya umarci malik wadi wato suna kiran yanzu wurin wadi noba wani yanki ne na sudan wajen iyakaci da libya saboda haka sai wannan malami sunusi muhammadu sunusi ya aika ma sarki kamar ka ce gwamna na wannan eriyan ma da take iyaka da sudan ɗin ya aika mai da saƙo cewa to gashi nan bi Allah ya harika sakinan ma'al muta mahdi kar ya yadda ya motsa daidai da wani abu ya yadda da wancan da awata shi almahadi ko wasu da za su kar ya motsa komai mana kai yadda da awatu kuma kai saurara musu ko kaɗan bal iza ja'ahu muhariban har ma idan ya taho zai kawo hari na yaki. to lalle yuharibuhu ya yake shi kawai kuna fahimta da kyau kaga malami na Allah kenan shi ba kowa bane shi ba ma shi ke da sojoji ba sojoji na sarki ne na mai mulki ne amma sarki ka sani waccan awa ba ta gaskiya ba ce in wani in ya taho zai ma shigo ka yake shi kawai a gana ta ƙari kuna fahimta to kaga wannan in ka koma cikin littafi wani littafi na dr aliyu Sulaibi ya ɗauko magana gaba ɗaya ne littafi sunan shi sunusiya wanda tarihi ne na wannan gwagwarmai da shi a can yaman a libya kai kamar nan a ce za a maka tarihin shi usmanu gwagwarmai da ya da waye da duk matsalolin da ya haɗu da su to shi ma an kaje ka karanta wannan littafin littafi ne babba za ka ga bayanai da yawa a cikin shi ai an gane da kyau wa khulasatul qawli samare ne na wannan maganar lam yu'minu al-mahdi sunusi wala ulama il harkata sunusiyyati bi mahdiyyati muhammad ahmad sudani shi wannan babban malami muhammad sunusi kuna gani da kyau wanda ake mai lakabi da almahadi shi ma da shi da malamai wanda suka taimaka mai wajen tabbatar da musulunci a libya a wannan zamanin ba su yadda da mahadiyancin muhammad ahmad sudani ba wa qawama atba al harkata sunusiyyati fi sudan al gharbi nufuza faurati muhammad ahmadu sudani sun ma yi fito na fito da mabiyan wato su mabiyan wannan sunusi din sun yi fito na fito ta wajen yammacin sudan ga wanda suka ƙoƙari su karɓi waccan da a wata shi muhammad bin abdallah bin ahmad ko ko ahmad bin abdallah a sudani wanda suka fito ta iyakarsu da yaman yammacin sudan kenan to sun fito sun yi ƙoƙari sun gumurzu da wannan wato ne abin lallai musulunci ce ta sunna tana ga za a shi da wannan bannan hmm, a ta zagin sahabbai yana zagin mine ana zagin ƙarara a bari ba za a bari ba inda ƙarfin mulki da ƙarfi a ce masu mulki mulki ne na tsari na musulunci na sunna ba yadda za a ba wannan bannan ce ce ba to kaga da yake shi yasa karkai mamakin abin da yayi bal mutawaqqi'un minhu dama abin da ake zato ne hakan zai faru kai fala taya hakan ba zai yi ba wa humul mutazalli'una min al-ilmi shar'i shari ta yaya hakan ba zai ba bayan sun kwankwadi ilimi na shari'a karatun da suke karatu ne tatacce na sunna wato ainihin ba karatu ne yake karatu na shari'a ba na kurafat ba yanne inda su sufanci yawa ya yatsu to akwai yiwuwar duk wani banna da ta zauna da gindinta shi yasa yanzu yan shi'a suka mai da hankali kan garin kano fiye da ko ko'ina a najeriya saboda suna ganin sufanci akwai shi to su kuma in sun zo sun fake da sufancin sannan su fake da cewa ahli sunna ba su san manzon Allah ba sa maulidi ba sa waye da karere iri-iri saboda haka sai waɗancan su yadda da su daga garin yadda sai kaga kuma ɗan sufaye ya koma ɗan mai ɗan shi'a Allah ya kare mu dan da wahala ka ji an ce ɗan ahli sunna ya koma ɗan shi'a da wahala saboda abin ne da ba zai taɓewa ba amma kana da can kana zuwa makabarta kana zuwa waliyai kana abubuwan wanda suke kusa da kusan abubuwa na shi'a ɗin bambancin ka da su zagin sahabbai ba koyuwar wata ran an kawo maka abin nan ɗin shi'a ka sansana daga sansanawa kuma sai ne wannan muna faɗi saboda malamai na sufa su ji tsoron Allah wallahi su tsaya su karantar da mabiyansu sharrin shi'a in shi'a ta zo da ta mamaye su ma ba za su ji da daɗi ba muna kira ga masu mulki su ma sani shi a nan ta yaɗu ba za su ƙara zama lafiya da mulkinsa ba duk inda shi a ce ƙarfi ina masu mulkin yau suke jin daɗin mulki babu yadda za ta saboda haka kaga da yake su sun kwankwaɗi sunna ba su bari abin ya yi sun ba karɓa ba mustaw'ibuna likitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafi salih ahlus sunnati wal jamaa hakanan wato sun wato ainihin ƙoshi da littafi na Allah shi ne ƙur'ani kenan da suna ta manzo sallan a bisa fahimtar magabata na ƙwarai bisa fahimtar ahlus jama'a haka suka fahimci a addini shi yasa da ana kawo masu kace a har yau haka ne wallahi in baka rike ƙwar'ani da suna ba yasa annabi ya ce da manyan ishminkum ba sai rahtilafan kathira wanda ya rayu zai ga saɓani mai yawa amma mai maganin saɓanin. sai ya ce alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa a wani wurin ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati na bar maku a baya na abubuwa biyun kun rike su ba za ku bata ba yace su ne da littafin Allah da sunnata har yau kuma haka ne kana so ka tsira daga guguwa ta kowace irin guguwa da za ta taso ya yi bi mutane bisa bata to wallahi ka rike siratal mustaqim wa anna hadha sirati mustaqim wala tattabi'u subula yace wa hadha huwa al-farq bayna man yad'u ila Allah ala basiratin wa bayna man yaghriq hatta hatta uzunihi fi khurafati sufiyyati wa khayalatihim al-fasida wannan shine bambanci kullum tsakanin wanda ke kira zuwa zuwa ga Allah ala basira kira zuwa ga Allah ala basira shine dole ya zama Allah kitabi wa sunna duk wanda ke kira a wannan to shine bambancin sa da wanda ya nitse har sa cikin kurafatu sufiya abubuwa na sufaye san zamu je mu karanta tarihi shi wannan mutumin na sudan tarihin shi inda ya karatu da inda ya kwankwado waɗannan tunane-tunanen kafin shi ma ya zo ya nemi cin nashi gashin kai din amma wannan ai bukatar cin gashin kai ne kasan dai inda ka je ka kwankwado abubuwa na irin wannan to kuma kai ma sai ka rage garin kuma bari ka fito ka daga tafi tuta ko wannan shine bambancin wanda ya kwankwadi sunna da wanda ya kwankwada abubuwa na khurafat wa khayalatihim fasida da abubuwa na khayal khayal shine abinda hankali ma inda za a faɗa ma ba za ka yi ta ba shi sirri ne kawai ya abubuwan suke wannan shine bambanci a har tun daga wancan zamuna mu har yau yanda ake samun bambanci tsakanin wanda ya sha suna da wanda ya sha shi yasa kaga yanzu shi da aka aiko mai da takarda da yake ya kwankwaɗi sunna kun ga inda yanayin yadda ya karɓi takardar wannan gaba za mu ji wasu su kuma da ya aika musu takardar saboda ba su sami kwankwaɗar suna ba ko kuma shaidan ya fizge su su kuma inda suka yi kaga shau usmanu mun karanta a baya shi da'awar mahadiyanci aka yi mashi zamaninsa shi wannan almahadi na sudan shi shi ainihin bai zo ba kuna ganewa da ya zo ya aiko mai da takarda kuna ga zai yadda ai da zai yadda da shi ya fara yadda makan shi don shi ma ce mai almahadi saboda ya kan faɗi suna shan usman kullum shi ya littafi ihya usunna wa ikmadul bid'a littafi wanda yake bayani akan a raya sunna kuma sannan kuma a rushe duk wata bid'a da ake a tattake ta a bishe ta muna ganewa littattafai daban-daban da wanda suke nuna sunna shi yasa kullum wallahi in kana so ka tsira da aqida ka da addinin ka da sunnar ka ka tsaya ka kwankwadi sunna ka shata sosai aqidar nan ta ratsa ka in ba haka ba akwai yiwuwar duk da ka iya karba hanyoyin nan da annabi ya iya fi hadha al-mahdi alladhi ida al wannan shi wato mahdi na Sudan na wasa'a na faɗaɗa magana a kansa sosai ba don komai ba saboda shi ya yi awar mahdiyanci kuma bayan haka ida al-mahdi wato li da ahli wasu asdiqai ya taqidu kamina ya Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi ah, sannan kuma su ta kokarin kare wuraren da ake sa rai ko zato ana iya ganin shi Allah ya bayyana shi sannan ne cewa masu jike-jike ya ta kuwa ya san wannan saɓanin abin da shari'a ta umarni a ɗau magana a rika yaɗa abin da ba haka yake ba wannan ba daidai ba ne yanzu kamar ka dauka abin da ya faru a makarantar hassan kwazo a matsayin mai ko da abin ya faru in ka dauki tsawon shekarun da makarantar ta yi tana karantar da 'ya'yan musulmi da koyar da su kur'ani da boko wanda tana cikin makarantu da suka farkar da mutanen garin nan haɗa ma 'ya'yansu karatu da kur'ani. da darussa na addini banda boko wanda wasu 'ya'yan masu kuɗin in ba irin wannan makarantu ba za su kai 'ya'yansu ba Tun da bodin ne kuma suna da tsada to yana tana cikin makarantar da ta taimaka 'ya'yan manya su kai karatu kuma tare da sanin ƙwar'ani duk wannan alkhairan da ta yi shekarun da ta yi lokaci guda shi shaidan ya shiga na wanda wanda ya faru da ita inda luwaɗi dai bayanin shi na nan laifin shi da hukuncin shi da komai zina ma tana nan da hukuncin ta da komai duk waɗannan laifuka suna nan da kisan kai da waye kuma duk ana kiyan su amma sai ka ji su masu yaɗa nan ba za su zo su yi magana hukunci ba a'a sai a yi ta yaɗa a matsayin alfasha wannan a ce ta munafukai shi shine kullum yake isha'atin fitna isha'a na na na na fawahish abin ya faru na alfasha kuma to shi zai dauka kyala saboda haka yan uwa mu tsoron Allah mu daina irin wannan wannan abu da ya faru abu ne da ya kamata bai kamata a faɗin shi ba su kuma wanda suka yi a kama su a masu hukuncin da shari'a ta ce wannan kullum mu lura da kyau irin makarantu muna da su a nan garin wanda suke ba za ka taba ji sai mu saboda ta makaranta ce ta musulmi ana kokarin yada tarbiyya ana waye kai ka ce so ake a rushe jirgin a rushe wannan abin nan din rushe su rushe kamar ina za ka fi yan naka ka fi so kai san ko san Hmm? wanda yara suna zuwa inda za su fara cin karo da shi kura ya'yan wani ɗan yake na ake boko na ake waye amma da aka sami sasan gudu shi ke da wanda da kuɗi da waye sai wanda bai da ƙarfi sosai ya kai shi da makarantun mana su tarbiyya da sauransu amma ba daidai ba ne wannan kuskure ne da shi da abubuwa irin waɗannan duka mu sami mu daina yaɗa su a cikin mu in an laifi a kama mai laifi a je a hukunta shi shi kenan kawai tunda laifin mutane al'umma ba masu mai bane za a sami haka ko ba za a samu ba ba samu a yi hukunci shi kenan magana ta hanci Allah ya rabu a ban ja yi tambaya da ta shafi karatu ba a kusa da duk ɗin tambayoyi duk dai kamar tarihi ake karanta labari ne a lallai a samu wasu tambaya amma yana da kyau a rika tambaya shine alama ana sauraron karatu a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya mana